kujin nan na daya ji katunu ga ji a mai ji makanta ne ce ɗagogo ɗanayi yawa ji da yanki cuba na yi da fiya gu da fiya wuku gu amma ka min sha bayani da na wata zanzoro laniyar ta zuwa ga yana gagu mayan dubu ne zaton ni zai shi shagon nono a yi gani minista kuna ke bi da nan amma ni ni da na dayawo adun da giye gike awon ce gike dayawo nan so so ne juwa ga wani wasu ya kito jo ne ba ci ma da daga a wuce dayawa ne ju na mutu lala lala wuce kun a tigaga amma ga wasu da za su ne shi ga wani Ne ba su ne ta ga wani wasu ya kici wajen a siya wanjin ne ta ci ga mutum na sa muke jin na sa amma ga wasu da daga ni ne? na wasu a zana baba wai na wai na jiwo gogo wai ne jama'a na shi ke ne wasu ya kici a jiwo ko na a ba ne? ebe zandu ebi ana wo ile ile ebe wuli ati ni mini wuta nno kagu wuli ati mini wuta nno bu anyi eni tso wo wuli agbe awo tɔ si jene lezi oli ati lori na ape di awo ti a nengi oje tu di awo wa wu ti a di awo to yi wa gada ndo rula kawa yi minti mini o ji ju na so yi adi na. Mhm. ya ga gani ta mai dani musalan ta Abdullahi Jafaru da ga hanyar ya ga ni sun sun ya farko Allah Abdullahi Jafaru da ya ga ni ya ga ni ya ga ni ya ga ni ya ga ni ya ga ni ni وياتي والكتلة حسب فإنه يريد وياتي وكفلته حسب فإنه يريد بالضبط في فصل أو يقول على ولا بدون Ẹgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìgbẹ́ ẹgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ìgbẹ́ ẹ̀ sáti wọ́n tún dókòwò tó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ wọn la nípa ẹ̀ wọ́n tún dókòwò bẹ́ẹ̀ fún ọdẹ mú ẹ. wọ́n á sáré nínú ṣéèkì gbọ́dọ̀ àlérí dídé ọ̀rọ̀ àgbẹ̀lẹ́ Musalam. Nípa ìgbà tọ́ ìdàdújẹ́ yìí tún gbárùkọ mẹ́lẹ́gbùn mọ́ àti èjìdí àtọ̀ tí ṣìwókó àjọ òtójú that's good yíyọ rí ọ̀rọ̀ fẹ́dà fún gbogbo ìṣẹ́ january ne gobe da nan to ko ce ga wani zafa ayo ah, amma da ne ko gobe da ni to ko gobe da ni da lọ́sọ̀ ọmọ kó tó ló ti jàgbọ́ ìgbẹ́gbẹ́ wọn láwọn yìí ni àmá kí wọ́n gbẹ̀ wọ́n gbẹ̀gbẹ̀. ẹlẹ́ni Àwọn ẹbẹ̀ kẹ́ńtì wà gan ogun kẹ́ńtì. Ẹ̀bá mọ̀ láàbẹ̀ gan olúlúgba, olúlúgba, olúlúgba, ẹ̀bá mọ̀ lẹ́mọ́. Ká ní gbọ́rọ̀ mú bàtí àwọn ọ̀dùn ní ẹkú. Ṣé ìdí ẹbá ti bá ti jẹ ẹ̀dá tó ń bímọ, á ń lẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ìdáhùn sí ìdáhùn àjẹ́ áṣíkà jọ mú bàtà pàṣẹ kàtà ààbò mọ́. Nga ṣe ìgbẹ̀gbọ́n wà lọ́kàtà dànù, àlọ́kàtà dànù, àmọ́ èyí níbo náà yóò gaskiya mun kuɗi da ba za a ci mu kuɗi na sannan mu su da da ta da nuka ta wani a ta da nuka ta ba mu gara yan wani cin daga ba a yi mutu fana wani da nuka mu ne za su maje ni yau gaskiya experience ya zane ku zane ya lube ka gwe ne wala gwe ne wani next aje da yi zauro ta all in all sai ta laduya as introduction kila yin zagiye da dage bayan nínú tó ìgbẹ̀jú tó dà mẹ́rin tó kà ń tàyà ní ní ẹjí náà lè àwọn asúra dìgbì ju kó súra máa tàbí ju kó kó ń bá tàbí fi ju ojú rẹ̀ láyé tàbí ní ṣe yẹ ìyàwó rẹ̀ da gbogbo oṣù bàbí ní ṣe lè wà. bàtí sísá ne ìyá ìdílé tó tó ṣàṣìṣe yé báyìí ní mẹ́wọ̀n wá bí ó dèmí sísá ń ta akẹ́kọ̀ọ́ kákó ń jẹ́ àbá ìdílé jíjẹ sísá ẹ̀rọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó kùn. Mune sábà bí wọ́n da ta haɗu daga jin zagin da jika kuma wani na gan wani na da na ta ga a teji jino ya nuna ci ga ba yi da tafiya ina saba ji wuce wabe ni zagin da sosai ibi ba sai ìmọ̀ bàtẹ́ ẹjẹ́ nù bàánú wọn àtàkùn pé kàtó ẹ̀kọ́ tí dé lóró kan náà jáì bàtẹ́ kó ẹjẹ́ nù bẹ́ẹ̀ ńgbẹ́ tí wọ́n lọ́ba àjúlé tí wọ́n fún dínà àwọn wa ko ya taci ko ya yi mice eh, ya zama mai ya a wani gida gaskiya wa wa da ya ta mini sababi wuce waje gan zahiri kan zo zan da ce kwaja condition lati ga kagun ji a ji fuwa go la wuce ruwa ko kan zo ba gaskiya wa wala zo ba ba no abu gaci nan wa sanda ta ke shi shi ne layin zagin da cuce je ba ne wajin ga zane je ga wa na wuji tuiri ka zo wani ruwa mu la shara ki ga zane ga ga wa don azumi medical doctor ko injiniya ko director wa ga ministry da shi a gaskiya sai layin wa wa ta ga zane ko ki da shi ne da yi ka ga ku ruwa kan da ci mu ejin da ya ce wa zan da ci zan da su amma yin mutu a gaskiya wuce da ya samu shi haƙƙi in yau suke aje wuce wuri mini sababi na layin zagin gaji a jawo wacce sarwa a cimma je ba nan in ga ka su ji wuce lotu ba bugun wa gungun gungun zo da ya butu latala mai shi ma fi aji gani ka ni ruru a wani mini sababi na layin zagin da cike da dajiya wani anan oyi expenses ne yawa gangan bi mana mm, formalities domin na je jifiya wani monin agwani agwani da shi ne ba kaza ba ji fati kaza yau ba kaza ba ji kaza ya e ga kaza iri e kaza ya e zama fata ne shi ko ga gaza da yi shi ko ga da ko ga gawa wani mini sọ ìbínú lẹ́yìn ìdájí ní oṣù èdè da dàdàjì àwọn olóhàánú láì gbèdè gan bàbá mi oṣù àjò ńlá àlàáda ìgbà yìí ní èyí yi ìdàlẹ̀ àwọn ń bá wọ́ a pé yàyí láàmì àwa ẹgbẹ́ wọn kú bá bẹ́ẹ̀ di ẹni wọn àmì àwa pé ìjà tán. ẹ lẹ́yìn ìdájí ní oṣù èdè dàdàjì àwọn olóhàánú káyìn ìdájí ní oṣù àyè ìgbà da ìjà àtàmì àṣì ìdàjì ìdàjì nisan abi na layin zagin cike da aje ba abi na jayi ci gaskiya fi layin gaye ishe ne na kayan zagi ke kasu a bandocin wa aje ba ni ina ta nan a ta ka ba gindoci ba gindoci ta ga wata ke ji kasu imi na ogai wa annan kawai ga ga ya bane ga yin zagi na jiji fahimta sun na fi shagon no na ga alamu tu fodi fi na tare to kaga wani ya ji katuwa ni a wawa wallahi ba ji a da makanta amma da sun ba ji da makanta ki malla a so yin zagi ya ko so ba yi gabe da cin nasi bin kuma ji sun go wallahi ko ma ne wani ya kace wani awu daga shaban Allah kiyaye ni daga ni ne mu kaji mu daga ya ba ci ya wallahi a shi ba ẹgbẹ̀rẹ̀ ìsáàkì kéèkún rẹ̀gbígbẹ̀ kéèkún làjíyàtà ò kéèkún gbẹ̀gbẹ̀ ìṣòwò làjíyàtà àyà ò kéèkún dán èyí àṣẹ́gbẹ̀ náà ni túrò ẹ́ ẹgbúgbà yọ ẹ́ yẹ́gbẹ̀ gan-an láàlá láàyè nkewa ga-ebe wuji tubitu wuya ba ci mu nkewa gun gaje wuya ngole ege eh, nega ige nchiko gubo e guba na mege la dokun ni na jiri to gubo chi ni mo abin na ya ni mu sha a so ga go tu gwada njo ga ku gwada chi ege eh, ni ti mi ne mu kaji mo ga ige ga dikiti de wo se ba da mi shi an ga ga mun ga to sa ju su wa ga kotu dan to so a juji gyara ne ce gami ta ji ya hawo ko ga ya to wa ga ga wuya e boye ne ne je jin be ne da ne ne ya wa ga ibe da wasiya guwe na insha Allah ta'ala lokaci daga da bai duba gurguje ya ga shi ne ne ne ka kumbwa ni ne wa ga gwa daga wudi daga wudi a wani duda yawo wọ́n á gangwa ẹ̀bá yà wọn wọ́n àwọn ẹlòmọ̀ àbọ̀chà òkè á bí adé bẹ́ adé tewo sun ma aje ma da kwan ya lu ya wa ga ne dole e ya ci pabe wa ni da na ya wasu ya yi bakin zaki da karkashin ya bubu na ya kwamfiti gani ya. wasu ya yi taki jamanin shi da lantun zamani farko na wasu ya kici ya ji yashi ta kuna mai a wani ba sa shi yi wasu ya yi ci haƙi ya yi bawa shi ayyucin wasu ya gucoci da mu'amala kirki da ya ba wani wasu ya gucoci a dabuye ilile ba ki mai kuskure mai zagi da jido ku fi halin nono wasu ya guto a baci ngai in zagi mai gitiji in zagi daga mai gitiji na ke yi ya nan maganin ma ga eh to yi kiri ojo ka ti láti ara lẹ́nu o ẹ̀dùn mẹ́rin ní títí wọ́n sí ẹ̀kú tọ́tá tí ní ń sáde ẹ̀fẹ́ tọ́ wọ́n sí ẹ̀kú tọ́tá ní ti bẹ́ẹ̀ dúdú ti ìdájí kàtú wọ́n sí ẹ̀kú ọtí ẹlẹ́jẹ̀ ẹgbẹ́dá wasu ya mafari da sojoji ke da sojoji na an tafi da Allah na nuni min Allah ta yi sawab Allah wajibu to ya sojoji ta ce ya ce daga ya sojoji ya gwana wai babu kuma na da ya sojoji ne da sojoji kan gayi an ta jala bai na kobe na zabi lai ya ka wala yakan wala da tsakanin da ya zaba ya sojoji da sojocin ga yi fili mamu wa tarki mahazo wa sabra alal maklu ina ga waje na aje na ga wajen lugwa nan a jiki ina ga da bai gwamnati ne sojocin ga wanzu wayi wa mai take la ya Allah ma kan ran zuku min haifu la ya tafi sana da bai gwamnati ne sojocin ga wanzu wayi gobe ya tun da ya ce ki zo cayo ilimi wa takulla wa ya alimu kumulla ya tun da ya ce ki zo cayo ilimi zai ci wali ya ce ci na rai da ya tun ya ce ci na ko in auliya uhu inda ku wali ya ce ci rai da ya tun ya ce ci na gobe ya tun da ya ce ki kai dubbe bala'i da ya kuyen masharanta juwa da ya waya wa in tasbiru wa tattaku la yadurukum kaidukum shay'a ya ga ji hakuri ya ce su ne ya ce ki shirya je kai da ya je gunu a la so na ani ke ko goro ya kale ko goro ne ga litu da so ce ce wa anna za surati mustaqima fatajo la tatabu subula fatafarraqa bikum an sabili ذلك وصاكم بلا لكم تتقون أشوى عليك دفتة جميل من تسرون ai ma ji da soci aji da malaika ji aji da litafi aji da tuci aji ma aji da fa'ali kiyami aji da kaddala ya to ya alkhairi da sharri sallah gutsun agwa suwa su za zuru lasari magari isha sai je goya soci sai je goya bawe ko sai je goya yarman coci da bai zane je goya ga hajja na wa je goya soca sai ta soci kan dindo sai je sai je azkaru azkaru wa gadan wa gadan bu asallan ji ko walele kula allahu ko yabi falaki bilabin nasu waje wasu lakan wati ba alhamdulillah da za a yana ba da ma mata na har da karshe wa ga da shi ba ta kiwa ga a wasu bilayen da kudusi wani kabari ba ta karu ne yi abuwa su ebe ne wuri abu ta gaskiya ga ta zunga mana ebe ne yi ne ce zunga mana wazo wazo yin no ta iya ebe ga ta yi tuye mu wala ta su bila abu da mara hayi da gina ci mace tuye yi jo bila gina ci ne ta ba gi mace da ya ci haga ta kiyaye ne ce ta koro ne tun guri ga o mato ta wuri su wa mu da halaka bi salati wa sabira alaiha ce ba zuwa ya ci ta ciwo ya limanci waje ya yi ɗaya waje ya yi biye waje ga ba zuwa ta mu ke ji shirya kwali ya ce ci e oya kashi e oya da an yi ne oya e yi na ta ko kuma ta ka da wa ilimi ya ji ke ta salafiya da ta hatta da girman kai in gana girman kai da bala'i hatta da zine bana zine da zine dukiya wasu dukiya zan da ci gaggama fiya da bana mai fata ne da sosai ci ba wala ta kula amwalakum bainakum bil batil wala fi tasfiya wajida kuma ne bani wa mu da zama lawo ya wa mu ga ya ka da ba da gore ne ma na ta ta mu la wa ri kula ki ga ne da su sun ne mu ji ma ja me na ani ni su ne ce ce ba ki ya ga ji ne go ne ku la ya fa da duri fa da wa da kike ko wa ha ki ina mu fa ta mai mu ji wala da shirku shirku da lokacin lafiya ki riji lọ́dún bẹ́ẹ̀ tún ẹ̀dá wú lọ́dún bẹ́ẹ̀ tún ráhùn ní lọ́mọ ìgbà kiri kí wọ́n àdáwọn tí wọ́n ń tún wúzà lọ wọ́n wúzà wọ́n wúzà wọ́n mẹ́rẹ̀. pẹ́ẹ́tà ní ìgbà tí ṣùgbọ́n àti wọ́n àyàkí bí ẹ̀ẹ́dẹ́ tó tún bìí tí a tún ojú jọ. wáyé wú tó kún bẹ́ẹ̀ bàbá tí ń jẹ́ lọ́wọ́ ina juju shi ke ba da baki shi in zabi wa kan nasi buyi ce kuna da tabaru da tabaru da jayi ya ci al'ula ya sa da yi ja ni mai ce ba ke gwanin na gari bari la ji zamo da ya sun ko conference da kyarin da wasu yin ta talatin ga agwagwan waji da a'a ala ta kaza mai ta wa da gogo ya ji na kira da zumo ana neman ci ga zuwa wato na gogo mai da kan zuwa na gabi hasa da da zuwa makwabci kawa da makwabci na bin musulmi na ke mako me ya makwabci ta ku? saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da magala yi yusuni bi ja hatta su ne sa nan sai wadi su jibril ku ta ba sai ji motsa ci da makwabci ta ba zuwa makwabci na ma da kin ta da ki kan noro dukiya ga ya gani saboda da kin da ci yanzu ci ne ku da da da ga ji wannan to daga ga ya ta nan ga je ba ga ta da ni ci so ga ji ba ne ba ne ne wọ̀tí ẹ̀rọ pa ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ tí lẹ́yìn pẹ̀lú láwọn ọ̀dọ̀ láàbí lọ. wọ̀tí ẹ̀rọ bá ti nígbà tí pẹ̀lú ṣe é ẹ̀rọ mi lọ. ìwọ̀n sálẹ̀ sára ju ọ̀gbọ́n ẹ bá ti ní agbègbè ìgbèlè jù náà. zandore ti láì kú pẹ̀lú ẹgbẹ́ náà ìtọ́jú ti àgbègbè lọ́tẹ̀lú fún ìjùbọ̀. kiri da ba ya da jin ruwa da ladan na tare da ya yana yi da farihan ne a kusa wa hayatun tayyiba da na rufin yi mai riba zai yi lafi umuna yi muni ni gaskiya wani rayuwa wani wanda da biyar na kuma yau da abin na samu ya mazu ina gaba da ya tun gudu na a tsanin شيخ لكن فإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعطى الله له مغفرة وأجرا عظيما. شيخ يملك من بعد يوم الإسلام يلاجموني يلاجموني لا يلاجي لا يجي ìlànà bàtọ́ ìsinmi ní níbàjẹ́ obìnrin làbí ìbẹ̀rẹ̀ sábẹ̀tì àmì níbàjẹ́ obìnrin sábẹ̀tì àmì nílàbí yọlé gbẹgbẹgbẹ jẹ àkúrẹ́ ní níbàjẹ́ obìnrin jẹ àkúrẹ́ ní nílàbí yọlé wọ́n gbẹgbẹgbẹ jẹ oṣù ní níbàjẹ́ obìnrin làbí obìnrin sábẹ̀tì obìnrin làbí yọlé ìrètí ààbùn náà ní níbàjẹ́ obìnrin làbí yọlé níbàjẹ́ obìnrin làbí yọlé ètùtù ẹ̀ṣẹ̀ sámìlì obìnrin làbí yọlé ìṣirìkà ńlọ́bẹ̀rẹ̀ àdìjẹ́ náà àtẹ́wà lérúbà jáde kúndùrú bá ní wọn àdéláàdé ìrìnàjò tó máa lò ní wọn àdéláàdé lẹ́ẹ̀kì ìṣòro wà lókù wọn tó lọ́dà àjẹbẹ̀rẹ̀ àgbà mẹ́rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àdìsí ayáyé rẹ̀ sí ìrìnàjò olùwà ti lọ́dọ̀ mi. àmọ́ àtẹ̀lẹ́bẹ̀ ilé ìbàjẹ́ kọ́nàkà tó ìrìnàjò Thank you yóò muslim sábà di afọlá ká tí ń gbàgbé ìdènà sọmọ gbàgbé bá di nígbà àgbè ní ìgbà ikú bàgbé tó wọ́pẹ́ tí ìlú ṣe gbé mi níbi ìjà ẹni kù fẹ́ẹ́ lé nìyẹn kúná pẹ̀lú lónìí fọ́rọ̀ bí wọ́n rà ká ìlú tó gbé mi lè fún àdàkó gbàgbé bá di ẹwà ìgúbà nígbà ìdíje káwé ẹgbẹ́dẹ́ bá ìgúbà bá di ní ìgbà ìgúbà àṣẹwà àgbẹ̀dẹ́ ìgbà ìgúbà nígbà ìgbẹ̀dẹ́ ìṣe bá di ní ilé wa ni sai zagi dan sarkashi kafin gobe da raba Allah masalan inda zai kafaru da haka lokacin wanda haka lokacin ka na ta ta ta abu da in ajan karkashin yin yanzu ba niki ba biya min yin yi ne da kuma ba yi da wani da yi lami da su da su. Me ya kafi wasiya na sa shi jama'a na shi gwagwari na shi jaji ne wato ne wani da ga gibe kan àgùdìjé abìlà aṣọ ìdájọ àyè bí ìlànà ilé abìlà aṣọ òde ìwé gẹ́gẹ́ àdé abìlà aṣọ òde ẹ gbẹjà tàjẹ níbo wá ní gbàṣà àdáni ẹ lómi kan dàgbà délé abìlà aṣọ òde. ne sanar sana rijiyoyin ko yin nukutai ba nke gaba yin labarin bodin portal 76 wa kada abu na so di du'a ne abu na so di du'a ne libya yi wa gaju da iya ce wa tsayira gaji ya gba na ya yi na ke fahimta na abuka hutala da mu ne gba na gaji ya kwe ya wana wa na yi ci dizina ọmọ ọjọ́ fayin wa'adiyar zina alkuhul ɗan na majagalin lafiyan san da ne wa da ki ga ci ba mu da tunanin kan bore wa da gaskiya wa fiye ku ci bi ba ku dudu Tunanin ne mai ke ganin ga wala da lojojo wa kuni kama kun ki yi ummi ki fi ba ta hahi amma la ta ke min te ga nawa ko ko ko ci ne da na ku bil afwa minni tasabini mawaddati wa fi fahimi wani ya tero kada ya fage da biya ya zuke ko da mata ya su kan dole ya ga Wana asantutu ke tsoro su bi na guda na za a ci kushi kai ka zama kwale da mu wasu zage ne mu bi ne ya da wani ko ya je wata ne da ya buru ki ne da ya dawa ci ne cikin wajen wa ta ce ga da zai ya fara yaba ta ce ki shi ne فإني وجدت الحب في صدري والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب هو يذهب nga je mọ́nà wọ́tí ẹ̀kí ẹ̀kẹ́ lẹ́ẹ̀gún wọ́tí bí a tún wọ́n ka bí a tún wọ́tí bàbá kan wọ́n lẹ̀ wọ́lá ẹ̀ẹ́dẹ́ gbàgbẹ́ wọn àṣùn ẹ̀jẹ̀ bò ẹ̀yìn gbàgbẹ́ wà bi láti bí yìí àmọ́ ẹ̀yìn gbàgbẹ́ lé bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ̀lé yá lóko ìdí àdúlé ẹ̀yẹ na ṣe hàn. tọ́ ee asabar fani bi babu ya ga jin zabi fana al'umma a wani ibn kutaibu ne da fara gurin kotu 76 إذا كان زبر قال ابن بدر إذا زوج ابنة له دنا من خدها وقال لا يقول يا وهذا آه، وهذا يوسف وجهته مفقق وهذا يوسف ويبقى تطوان هذا حتسمع إيه هو جميل العادي فن ما تلبس هنا وعلى لكي كوني لو أمتن يكن لك عبدا أتيا وجهه لا جنة أتيا وجهه لا جنة أتيا وجهه لا nígbà ní lójú wọn wájú ní kọ́lé wà ní tòkìlà tó lájú ìgbòho bẹ́ẹ̀ dún jiná fún àdéhùn àkóso àti sára ní ìtura òun ìgbà tó tó yìí ẹ̀kan àdéhùn bí wọ́n àgbé àtàndóró ìgbà káàdì níwọ̀n àgbé àwọn ọlọ́run nínú nígbà náà a sì lọ àmọ́ bá ní wọ́n sí àbùlá fòdò rẹ̀ nílé níta bí ojú nígbà tí tàbí tó o ti pèlè fún mi ẹ̀la ẹ̀ mọ́ lọ́mọ́rọ́ ojú ti rẹ̀ tó ń lọ́kẹ́ títí wọn àti wọ́n gbogbo fún un wọ́n náà fi àtìmọ́lé ṣẹ̀dá ọ̀lẹ́bí náà wọ́n tó ilé ẹ̀ka ṣẹ̀dá ọ̀lẹ́bí náà tó bá gbọ́dọ̀ ti di ìgbésẹ̀ ìdájọ́ ìdíyà nípa pẹ̀lú ìṣòro ìdáàbí tí kò fi ṣe ìfẹ́rẹ́ ìbàjẹ́ ìbéèrè rẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n àti àwọn eré lẹ́lẹ́ tẹ́lẹ̀ express àwọn ẹgbẹ́ àpòlọ́sílò ìwọ́n ti rọ́ọ̀ di àwọn tó dáhùn nínú aláàbò ìyá ní transition ìdìbò àdìbò ní ayé wọ́n ti tí wọ́n ti bá wọ́n ti tí wọ́n ti bá àbúkẹ́ tó rẹ̀ ẹni wọn wà lọ sí wọ́n ayé ju wọ́n lọ sí wọ́n tẹ̀lé ju wọ́n tẹ̀lé bí wọ́n ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ṣẹlẹ̀ pàápàá tó tún lè lè ti lè ti máa hà tù. wọ́n ti ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ àbúkẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àti àwọn wọ́n ti ábò ní bí kìlì ní ìtòrí náà ní ìtòrí náà wà ní ọ̀rọ̀ bá ní ìjà ọ̀rọ̀ náà ti gbà ọdún wọn nígbà wo bẹ́ẹ̀ bá ní ìtòrí lọ́dọ̀ tó fẹ́ fún wọn. kàwé náà tẹ̀lé wọn náà lọ àmọ́ òwe tí wọ́n lẹ́yìn ní àwọn òṣèlú tí wọ́n ń ṣe wọ́n tẹ̀gbá òṣèlú káfẹ́ ń lo oṣù rẹ̀ tó ń lè dúró. Máa tún bá àbẹ̀lẹ̀ tó ń dúró tó ń gbọdọ̀ lọ́dọ̀ ní ẹ̀fẹ́ fẹ́ dúró. Náà ní ẹ̀fọ́ wa tó ìdí àti ẹ̀kọ́ rẹ̀. Lọ́sí ní orí àti ẹ̀fọ́ wa ti ti láti dé rà. Oṣù ìdúró náà òṣèlú bá ti bá ń sọ̀rọ̀ láti wá lójú. Ìgbà tí ilé ìdílé lórí àti wọ́n ti ti mọ ọ̀tọ̀ àwọn ẹgbẹ̀rún nínú ìwé àbẹ̀dá yìí ní kàdé tó wọn. láti wọ́n jẹ́ ẹ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn àgbègbè wọ́n ti sọ àbọ̀ wọ́n yẹ kí mọ̀tàdé lágbègbè nínú ìlúkù ìlú tó bàbá àgbègbè báwọn wà ẹni ló ti dẹ̀mí ló ń lóró lọ. ìlú rí mẹ̀mí mẹ̀ẹ́fẹ́ dáńtà àgbègbè الفرافضة الكلبي يؤمن الأخبار يحمل كتاب الغلوبات 75 إدار وعلون بقى عثمان بن عفان أسلمي ولا بنية بالناس تقدمين على لسان قريش بعد بدعنا بعد وفر شعبي في مرهون أقدر على دين مين جعومت معرفة الزواج فلا تدريج على فلا خطوتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مدة تطهري وطنا وطنا لتطور وتتكلم حتى يكون المدير يغشن يغشن يعتبر لك حتى بعد ما يكون قاعد يعني يكون قاعد يعني كبر ويرجع له يكون قاعد وقاعد يرجع له وقاعد يسوي له أبيض أحمر وقنور ويجوز هذا النظام ويتيسر من الأخبار يبني كتابه بعد كل شرط السبع كفاية إذا الوزبي قال حدثنا إبراهيم العامري سوى عامر بن زر ابنته من ابن أخيه ولدها فلما أراد تهويها قال لأمها تعتنوا على من تعتنوا على النوم لأنه لو من النوم ɗaya wanda na ga ya dubu da ana shari'u wani yi wata ji an latar an latar ne na ba fara da illa wa ma'a ba ga ya ci wanda ta yi da nan da dafa ta ne ma nan ga ta yi da dafa ta ne da na ya ta nawa Bàbá lè mú ẹnu ẹ̀rọ lára lọ bá ẹ̀rọ lára lọ òkú lálẹ́ òkú ẹ̀rọ náà lẹ́gbẹ̀rẹ̀ nínú màtí akápínlá jẹ́ òtí fẹ́ tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n kú ní láti bá zòrò tó wọ́n láti ńlá òòṣà wọ́n tẹ̀lé. Ẹ̀ka kájọ tó wà ṣe bá ṣe é dá pẹ̀lú wà ṣe ìdáàmú ẹ̀rù mẹ́la áwùjọ ọ̀tà tí ìlú wà pàpà. Ẹ̀kọ́ tó ní ní ìgbàgbé lágbègbè àti àgbègbè àgbègbè ti gbàgbé oṣù láyọ̀ ọ̀dún ìgbàgbé ní ìgbé kòpìlẹ́ṣọ̀ ìgbàgbé náà tó wà ṣe bá gbé بمعنى بنت الحارث وهو جوز على هذا هو المسلم بقى الآية في فاتحي يا محمد الثاني بن عبد الله يبان محمد بن شرحته إيه؟ يا خاطب عن ابن خاطب عن ابن حجر على التنبيه أم إياك نرجعوا نرجعوا كل ما احنا ماشي غالبا ما حان وقت الفاتحة حرقت أمها لا تزميل يعني بعد ما فقالت إن هذا جنوبه ai zuriyya ya wayar ne shi ba ga ne da yake da abun nan yan da wasiya da lautu da kafin ba su hada ne ne ka da tsari da ninki ana da yake ne da da tarbiya na a ga ne da ya wuce ka da su an yora ولكنها تذكرة ne تذكرة للغافل ومعونة للعاقل أما وسيلة ba هذه الباندة أنا نفع جبا قوية يا ne? Ko. ìṣẹ́jú wò ní ọ́.

وخلت العشر الذي فيه وجعلنا وعبد الذين صنعوا الجنود وعبد العابدين الدروة إلى ركن لم تعرف فيه وعطاء الذي عليه وقال إن لم تعرف فيه ومع كذا كهذا يتعلم في معنى تعليم لا ولا مجاهد وفي بعض الأحسن يا أبنية يا أبنية يا شديد يا شديد بعض matar o leão, gerar os altos, gerar os cruzados, matar o outro, gerar os altos, até da outra já que não é todo, não tocar as duas, já que isso, eu tava a minha chance na hora, tá batido. Tá eu não sei, já tá. wasi mẹ́ta bàtà mẹ́ta nílẹ̀ yìí ọba òyà nípa ọgá ìyàwó rọwọ nínú gbàgbọ ìlànà ìlànà lábà fún ọjà ìjọ ìjọba ìjọba àti oṣù ìdajì ìyàtọ ìdajì àwọn máṣe wọn tọrọ yàrá níyà yàrá ìdílé ìgbà ní àwọn aṣọra ìgbà ní ìtàkùn ìtàkùn láti sọkọrọ wà nígbà ẹgbẹ òkú ọsẹlẹ ní àgbẹ bí àwọn àwọn àti wọn láwọn náà أعطونا ذاته بالقناعة قال ضرب ضد واجهي عليك شيء موافق عليك لا والمعاشرة مثلا وطاعة كانت معاملات مثلا وغيرها لا كانت واجب لا قال وطاعة أو يضاف إليه تسويق شيطان حتى عنكم الإمام بحياته تأثير توسيله فبعد يسويه la religión de futuro, la religión de vida, ¿sabes? La de ciencia no ha dado, la de facultad no ha dado, la de vida pendiente no ha dado, la de Yeah. látàkà fún ni mọ bí àti owó ìfọdà tí ó lè tẹ̀lé ní ẹ̀ báwo tí wọ́n wọ́n mọ́ ọ lágbo àwọn ìdíkà tó ń kàtó wọlé mọ́ ètò àti ìdíkà tó ń wọlé nígbà láti yóò ṣe nípa ìdíkà tó ń wọlé nígbà ẹ̀yìn dàgbọ́ yìí omi lẹ́kàtà lẹ́kàtà bí yẹ ẹ̀tọ́ ṣe ṣe ṣe ṣe ìgbẹ́ni ẹ̀kún àgbẹ̀dàgbọ́ àtijọ́. wala ta ta aji kuni ta ba ta je zan koje da ya koyi ba da na shi ne ko da shi ne ke ba ta yi ne ba ta ba ru ba wu ka da yi ko wa yi ne da ke da ta ka ne ne ta ba wa ta da da ni ko wa ne wa ta mono an ta ta ta ban da ina ba na yana na fa wani ne da ba ne ba na ba ne da da ne wani ne da da da ne da a da ma ba ce da ni ya da ne ki ne ki ta ne da ne ki ta ne da ni ma ko da ku ne ki ta ne da ni da da ba da ku ce la ilaha illallah wannan ma ba a kuma da shi mutu la da da da da da da ne da kuma da kuma ta da ne da da ne da da da ne da da da ne لا بدل هذا ما عنده وتبارك وتبارك وتعمل وتبارك وتحمل الله ما تطالي وبطنك وصار ما تتنين جبت يوم ما تتنين عدد عدد بسم الله جبت جبت عدد ما تتنين وطعن وجهة وثلاثة عمع وجهة وعدد جهة وثلاثة لذلك هناك هذا مثل عجع ولا وعدد عدد معه وعدد عدد عدد والرجوع عنه عند زمانه وموت البشر والبشر قاعد عنده في العجول أقوامه في العجول في تفسير عجلنا قاعد لا يوم الله قاعد بقى فقط عبد الجلد احنا حرارة فردية مليئة وصلنا بعد ما مثلا بدعنا والتنرد والتنرد جدا هناك مشروع زيادة وصلت منه مبدلة وبعدين ما صارت مزعمور المدبشين والاتصال ببيته وماله ومتصال به معنى ترتابه معنى ابن يجوجي والإرعاء على نفسه وحشمه وحياله وموته وحشمه عند يجوجي العادة جمال يتجدد في الأول من الحمد لله سبحانه وتعالى العادة جمال عنه الله سبحانه وتعالى وكما يتجدد وشوه يجوجي من يجوجي a bayan sisi wata ya sa ta fahimci ko ba da ta lafiya an fahimta ya ta wani da sisi ya ta fiye da mu na faɗa mu diga na ta ta yi ko kuma su ya ta da na dila wanda mu ta ko wagota wagota da ta ba ta ce ta su ne da ta da ba ya halala ya rima dan kata-kata dan lagi nyanyi lagi dan lagi tak mampu dekat lagi وإلا بإذن بابا بن ماذا حسن التقدير سوف نرد نرد يعذر بدأ الدعوة وهو واقع وضعي المتجي والإلعاء هذا الجياد الحجم دون نفسي تقدير وموتنا وموتنا وزمان نسوق عنه ويجي وعلى هذا النبي وعلى نفس الأنواع فنعقود من نرد نرد أما رسول بتجي ورسول ذلك يعجبني لعجلك يا بني ورد نفسي نوجه نفسي وتأثر بين الموتى العدل من نوع الجماعة 我我给让你的记忆，他这个就是让你二十八斤，有大力，啊我我自己的不敢能记住，嗯，我我现在在在上面就过了。我这边家里，我这家家里邻居说，我这家乡家里我才发现的是你。 mình cho nên để để để cầu thì lại mình ra thì đặt đồ ăn chơi chơi qua để cho cái chân chạy cái chân được thì cái chân chạy cái chân được để mà cũng có cũng có lại chỉ có lại chỉ nhiều lại rồi ăn mát rồi để để cho cái cái mà cũng lại chỉ để ra cái chân như là để phá cũng ra cũng là cái được một chi nhà vật cái chân như là như là rồi lại thì lại rồi lại thì lại mát thì lại lại rồi un attimo che hanno fatto la direzione di Milano dove la proposta è stata indipendente. Rano le cose hanno fatto il bambino, ci terminano, non hanno. Ma ora non c'è tanto da fare, ma se ne siamo. ولا تؤتي لهم سرا ان انتصر بها وتصدق بعد وجود سبب ولا تبنى كعبة وتبنى في سبب كل شيء ولا تعطي له أمرا ومدعنا جوه فيك يبعنا كل يوم ويوتك يشتري بعنا فالنسبة عشان تسر ولم تعمل مدرة وموت وموت سلس عشان بعين رجع وزبتنا وزبنا كعاد يمدو وعد واحد يعمل من الملعات نص واحد واحد وزبتنا تعمل العشاء والعاد على وزبتنا انت عمل وعطانت تضرب wannan zai yi na wanda da kushe sun ba ta fi ne za a karba to ta na zari ha ga ne ya abu inda ne ta na zari ha ta ya ta wata kira ta na kuma ta ji da ruwa da ta tsara da shi ko ta kan wani Rabu da mai kawo kawo kawo da kawo shi da na shi gano da da da da da yi na ta zaura halin da zai da da zai da da da zai yi amma kawai yadda sai da ba da da da da ya da trở lại thế chúng ta chúng ta đã chúng ta phải tập huấn rồi và hóa ra chúng ta đã qua đi với chúng ta nhiều đào nhiều là ta đã phải cái đào nhiều là chúng ta đã làm gì thế nữa jadi Krishna menjadi memori तो आज इमाम राम के दाऊद नाम दाऊद ने हमारा देश की विदात में काफी गाने वाली दुनिया की स्थिति की تعجيل إرادة الدين تعجيل قوة إرادة يعني كل في إرادة والبوز يتعب عندها الجهة المدنية قالت ابنتها وعكست قبل أن تأتيها إلى زوجها تعليل لا يجوز مع دينه يدون وإني وصيت وصيتها بوصيتي إن قتلتها سجدت وتوصيها النبوة بعد النفاق yanayin ba da nima da dalika yana kira da ta hali na da da ba da jiji ko cin ko kuma da kuma da ko da kwalla jiji da ba da ba da da ba da ba da jiji na da ne na ba wani lawa jiji da mun lawa jiji da wa da da wuce da ke san mu amma da da ba da ah jiji yaka yaka da da da da ba wasu ya ji da ko da da da na da da da da kai na da da da da da da منظري منهما ما توجه منهما ما ما توجه إليه بالخان والخان وضع إلى الاسترخاء والخطوة فينقبض على شيء البدن أو الثاني حتى من جوارحه فارفع انصرفك بالنسيل مسح وتنفس بأصبعنا وظل في حمالك أسفارك كيف تسحر كيف أودت عليه فأسرع مرضى وظله وظل دمه حرقا حتى يغنى بشعب النور بسلام أخيه أني وعجوب أني وعجوب abin da ta yi kada yawa abin da ba ta wuce mutu shi abin da bai sa da wani kada shi shi ba mu ta yi kai kada yau da ko ta yi ta ruwa da ne ne wa ji a sana wa ji da wa ji da ruwa ta ta yi na bara ta yi da ta da ku da wa ku da wani ta ta ta يطلع بهذا الرسم لا يجب عنه ان يعزى على حسب الجسد يكون معي فيه والزميل وبعد الموني والأمر بعد عقاته والأمر وصيه والأمر مهدار الوحدة تمشيه وبعد مساعدات مبادلة وعد لعبه سلطان لعبه سلطان يعني از مردم بسید و در تلافیشون بسید و بسید و من استوانه فیلم بسید باش چطور گفت اولا در نیمه اومدن خودمه جایید به حتی هناك إيمان لكم الإسلام لله يوافق الإيمان لطاعة عزيزكم وعزيزكم وعلوا يفتح فكل يدك من كل جيب واخذ عذابك وعطر لجوابي وخذ يد وطالب بها في قمك وخذ على قدك وبطنك يقوم عليك فإن عضوت لا بعد إلى الفراش بعد السؤال عن الدين تصمر عن اليوم وعضو مستمع واصل ورفع فيه mutafanu wa mutafanu awa kunto awa kunto jẹnẹ wala jawa kuntumẹ wala kuna kuntumẹ o jẹnẹ ka yi ji bana kẹnyẹ wala bana kẹnyẹ wala. Kasi alinyo, nagagabi at nilaga. Yo tan na kaya hakya at niya, hakya wa masisya do, bali ka siya na siya ay mga siya. Kaya na ba din ni masya na siya na ro na masay. Ah, da da da ro da da da da ro. Da ka ya ba siya pa siya ni. Na siya ni je na. kuma na fi hanyar ji duka jiki a nan kuma na isman da wani na ba bi na jira shi a ji ta so da hanyar ji ko wannan fiya na ba jiki a nasara wasu ya fi hanyar ji ta ba jiki a ta fata da kwanan shi ne يضرب من معرفة وضرب من مرض على حديث مرض على ربه فإنه لا يمكن أن يقول ذلك ولنا عن يسير ولنا يتسيا وهو منه ما فعل له ولا يهوي سوى مصالحة ومجال من جوال بدن دور وعادنا عليه لأن لك تعشي لك تعشي وانت تجلسين لا تنسى هو الناس لو لم كتاب عبد على فيصل كتاب واحد يعبد إلى بالله يعبد إلى كذا وكذا وكذا فتلا في جوران فيصل ك ك ك تتكلم وضع الجيب المستوى عن جنس الرجل وتوفى بكير وتوفى بنوتي وسعى هذه المواضيع مواضيع 为什么软色的不加跟你加色，是是第一级加色的，因为我们是八大就从来没发生过软色来去加色，我们大学的时候到这大学的时候拿回去的，这个见了大概的那些，我从来没拿的教会，所以我们大学的一般都让我们那边的大学教授们说，这个那个这个都是拿了软色加色。我今天跟你提，阿今天来听。 حكي يبقى وشي بلا حديثي عبد الهرى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا النبي لا يقم أحد أن يصل الأحد إذا يدعى التعديل بلا ظن شيئا ولو كان عدلا بالجاهز الذي عدل مسلم رفعة إلى بزوجها يعني عدد السباع الساعات جزيرة في عدد السباع بين السجود يعني بما عظم الله على أن يحكي إذا حكي نشيط على تشيره تشيره من الواحد الإسلام يعني حكي كل إسلام المسلمين والآن يطلقون فهم يتبعنا فالتعليمات الطالبات حافظات بغير ما حفظ الله والآن يتبعنا والآن المسلمين ما أتبعنا تبعت بلاسنا شكنا وهو المدرسين في المسلمين وضع ثم ذلك دعا الله الواقع العزيز المتوفر وهذا دعاء بما لا يتوجه على الجباب من تأخذ وعد عين على non è da lì allora non è che mi dice io invece di andare c'è chi cosa è che si ha la gente da lì non ha chi o cosa non mi ha non ha c'è non può dare bene la corruzione alle rende di vedi من أجل فواجب بعدين ولا زوجها بيتها بينها وزاني بسم الله صلى الله عليه وسلم وفيه امرأة ولا تراشدي كذا بعد بعد تعلمون لما عجب علينا ba a ki na ja ne mo ba ka ba na da ya rin kin ne ba ta ta ja ta da ne shi na la ne ta mala ta ba su ne la ta ta da ya ta ku ne ba ta na ima ma ba da ba ta musu da da da ima ma ta ta ne ya ne ba ka da ba da ne ne ke da ma ta da da ne da ne da ne da ne ba shi da ba

الإمام النسائي غير كتاب الشيخ النسائي عند الإمام على أساسين لأنه بعد ساعة ثم ساعة الدنيا ساعة من عزيزنا كده حديثنا عزيزنا ولا أولاد نساء كلنا لا تكون المناطق بعد عشان من العزيزين sun da su da ta gumo buda don mata zai duniya a da na da lawo da ka da mutum da na ne a bi da mu da ne da ji na mu ko ne da mu ne da mu a ne da da mu da ne ne da ji a ka da dan da wannan da kun don to là cũng nên được tham gia nên amma ba ya amma na ni da ba ta bi da ya ta ta wani ya ba da ya ta na ta Kalau ini dah semua, عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذيه امرأة ترجع في الدنيا إلا قال الزوجة من الصالحين لا تؤذيه قاتل كلا فإنما هو يقين يوشك ويقال سيريا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن النساء صلى الله عليه وسلم الجبوز وتأكيد عن واحد إلا فاشي إني بعد ما يكون رجيم شعبين عشر bakin ime bakin wana mai bakin zanuwa mai lára tó kú ní ìjọba tí àwọn ẹ̀fọ́ ọ̀dọ̀ wà ló ti dúró aṣọ àgbẹ̀ tó ń bèrè lórí ní àjọ ìfún ẹgbẹ́ ìgbẹ̀lẹ́ ojú àdìsá náà ló jẹ́ bí. nígbà tó fi jẹ ẹgbẹ́ adó wọ́ ẹnu mọ́ wá sí ẹgbẹ́ adó ẹgbẹ́ àlejò náà. ما أسمع بنت رضي الله عنها قال لما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقدم عليها قراءة من بعد لما عند عدي بشيش عليه سجاة لما وقال عليه على يا كل كفر يرعني اكتوى بتعفيتين بتعفيتين قال عليه على الله إذا كنا تسليم حي مصابر مع الله وتنعص وتعنسوا فيسوى الله زوجا nhưng mà những người già tôi cũng đọc những người những người cha cha người chị người cha cha người chị người cha cha sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch cái nào thì có thể ăn được rồi sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch Wa Matanggiwa ko dito sa dahil-dahil mo dahil ng pusin. Sa lahat ng lahat na lahat ng mga mga mga mga mula sa mga hadir na yung wala. Kung yung tiyo sa mga gusto na hadir mo, katasado dyan sa mga katagawa, katagawa, katagawa, lahat yan lang din. Kaya wala. Kung dati-dati sa mga kong dati, hindi mo mamatay sa mga 我把我把那个我把把这个这个我把这个我这个把这个嘛，我把这个这个这个这个这个这个，就是我先拿出来的。 你那你那以前我在外文呐，那不管多少那个个人，你那我你那嘛，那个那个在做啊，那个你就你，你那这个你那这个，你说话这这这个说的说的，那个那个个人，你那你那嘛，那那个我讲的你分不清。我那个讲我那我分不清，你听的，我我我这个这个这个这个。 realizm să fie de validități. La cadrul generosității, doar. Deci nu vă da a a thì giờ hai bên ngoài bắt đầu anh chạm vào những cái gì mà chúng tôi biết những người gì là gì anh thấy nó vấn đề là bài gì mà thế chứ nó là cái bài nó bài những cái gì à mà cao thì chúng tôi đã bài những những cái gì mà nó không nó đã cao thì chúng ta chúng ta mà chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là chúng ta đang là why? Because they are not mutual with them. When they get, but after that, you're not making another one. You're not going to get so hard on the next one. ìdíjì wà bẹ̀rẹ̀ níjì ọ̀rọ̀ ìdíjì ìdíjì ìdíjì ìdíjì lọ sí ìgbà wọn dá ìmọ̀ pàtó ọ̀jì mú o ìwọ̀n ó ń tẹ̀lé wọn ìjọba àpẹ ìyẹn ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ìdíjì ìdíjì ìdájọ́ náà bẹ̀rẹ̀ nínú apájá tó lọ wọn ìdájọ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí وأتكلم معك يهود المسيحي في تنسيتي بيشنا لو بنسمع تتكلم وأتنا بس ما يقال بنسمع تتكلم الإمام البخاري الذي كتاب الحرج كتاب الفقه الحارثي وعطي زوجي عروسة الجيبية لكن لا حديث الدين عن فاتح كتاب الزمن وأنت كتاب سلام وعن عائشة كنت رجل رأس رسول الله da الله da وسلم وأنا قاعد يشتكي عليه صلى الله عليه وسلم وما عرفش ممكن إنه يجعلنا ممكن إنه عمل عشان كبار لا جاكين don wahala ya talatin wata kana da ya ce shiga da yin da yin da yin da yan da shi ban hakula da da la su san biya malam wani sai da mu da da su ya ce da da da su ne da mu ne da da jin amma ya da yi ne ne na na insha Allah hajjina haila da biya na na aisha ofe tibi a ni ga ana fiti ya aisha wa aisha da ke haila da biya wani anyan na za shi ka taba wala wala bana ci adam eh yo no ce kata ce jin da ji ya ni ga adam wani ya gogo an ni wajo an ni wajo uji mamala kirki dana annabi sa sallallahu alaihi wasallam shi na na aisha ci dabo جبريل آه، جبريل تيبدا جانب عليه يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام جبريل دنا ويجي وسلم لو عمل اجل يا انه انا دي قاعد وصلت كيف على بعين الى يسوع تبين نسائي خيرا حديث ام زرع داغو زرع مجاهد وسينا الله ذا شيء يجي قال يا مجاهد وسينا ko na ni da asir bin na za jahiliya ya zagi ko ya guji shi ko ya guji ya zama ke ba wuya an yi an yi an yi an anyị anyị anyị. ba wuya an yi an yi an yi kyanin ke ba wuya an yi wajen kyanin ke ba wuya ganin yi tibi kyanin ke ba wuya ko wọ́n ti kó pèsè lórí ìlàjí ẹgbẹ́ àti ẹgbẹ́ ní oúnjẹ ní èkejì mọ́ni láti ọ̀nà mini mu'amala kirki sai fani fi ko ebe oge ji fe lawuji ke mina da munin mana ebe oge ji fe lo fiska ko wasu ojo ti ebe na yiwa se ta tuce bana ya o guga ta kulun ga ilé wa àdàtẹ́dù àyíká múlú ṣẹ́dùn lóòdò wòláàbí wọn tó múlú kí wòláàbí kí ẹtù jìnà kí ẹtùkọ́ jìnà kí kẹtàkẹtà jìnà ń gbọ́ mọ́lẹ̀ làbọ̀ ọdún rẹ̀ fún ìhù wọ́n lẹ́ múra jí jìnà ẹmúra kí ṣẹ́ẹ̀tì bòlóbòló lọ́gbọ́n ẹni kìjì wà ń yí kọ́ ánà ọ̀tẹ̀dá ìlú kí jíúsùn mẹ́tì má ya marulu feji kuna ta feji kokari ga lugon wa halile ba wa fushi doyi ne ke ga kirki robu ke yi kan mawuyi da yi mai jilatun bata ma wa obin da ya kore bu hadiya wallahi wa ba da yi ne ci ba da yi ne wa ke jima wa yi ẹgbẹ́ ọ̀gá jẹ́ fi kiri ṣe tí ẹ tutù káì wọláyì ṣe tí gbọ́dọ̀ àìsírí o ṣe kẹ̀kẹ́ ni o ṣe kẹ̀kẹ́ ni o ṣe kẹ̀kẹ́ ni o ṣe kẹ̀kẹ́ ni o ṣe kẹ̀kẹ́ ni ne fa ne ne mije kaza sai shi mala waya ka abi je wasu ro ga mu ga ji kiyo ga mu ga fa sai ji kokari ya ji da dalili sai waje sai da ji ba damuwa mu zo ko sori yóò tiɲɛ ju wa gbẹnu kí ẹ bila bàtà yìí ní wùsọ gbẹnu olú dìjẹ olú gbàdúrà yà máa ń ta yóò ti mọ̀tò ẹ̀sà báàrè wìtí ẹ̀sà ẹ̀sẹ̀ káfẹ́ ta ẹgbẹ̀nu ká mọ̀ tó ń lọ sí Ba wà lẹ́yìn ẹ̀sà jíjẹ́ àhàì tàlẹ́ sí kálẹ̀ ìbàlódé àbílẹ̀ àsòsò jìnnà. ẹgbẹ́ òkè wa lójì kó aka yi ojú shiri ànàmbà abáàjì láti abáàjì náà yà wú ya wákàtà ti boko. lọ́tìláre lágùnbó wọn máa fi ní lágùnbó àfúrọ́ṣì lágùnbó àtọ́ọ̀lì lágùnbó àkànlẹ̀ lágùnbó ètíṣe yìí lọ́nà gẹ́gẹ́ àwọn gẹ́gẹ́ máa lè wá gbọ́wọ́ lọ́gbàmù ìdáni ti àdá nílò ó a àti ẹgbẹ́ gbàmùyá ìgbẹ́ni mi àgọ́ fún ọ̀tí àwọn yìí wọ́n yìí. bàbá àjìtú kàwé lánàmbà náà wà ní tàbí ti ká ní kan wá ní lọ́gbọ̀ ló ń sọ̀gbọ̀n náà bọ̀ ní àwọn àtúnṣá bàtà kàdé lọ́mọ dàbí àwọn jẹ́ àṣà àti àmì káwọn jẹ́ sí àdínà àgbẹ̀rẹ̀ amma ya zaki ita wani mediyan na kaga lamari bai sai ce yake ne yes ina wa loji if wasu bayan giti da mota wanda uji mu ga yanin marin wago da wasu yan giti ranar sojiya giti na wuce a makon giti da mulajina na yi lagi da ta ajiyarwa jawa nga aji wallahi nga aji butan da bakan me ba wata wuci ya da sarki ga su ni ma zai juto kuma kuma ta ta na wani ga na wani ne ga ga ga wuta an kila ga fushi wani ma kun ga ji fushi na ga gobe amma so wai da yi wa ne yi wato da goyi a wai pata ẹ̀ ne gbèsè ẹ̀mú kàkà ní ìmíjìdì ìdáwó ẹ̀nà ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀mú lọ́wọ́ sí ìdòwé lónà rẹ̀. tí ó tí ẹ̀kọ́ ọ̀sùnmọ̀ fún ìdíbónúbónú ló bá nù ú ẹ̀kọ́ ń gbé ìdíbónúbónú ló bá nù ú wà lẹ́gẹ̀ náà àjíjà àwọn agbègbè wọn yà àmọ́ ìnẹ́gbẹ́ ìbílẹ̀ pé wọ́n ẹgbẹ́ bìtí tí ẹ bá ti mẹ́tì ní ẹgbẹ́ báwọn náà wà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ju àwọn ìnáwó dédé àti gbogbo ohun mọ́mọ́jú wọn. kaga da ka su suna shi koyana da na lugwa da ko yaji gani ba e ba ta shi wadda sun gani ba ne da wa'ade wa'ade mu kafa wuta ta baga ci afula afula afula sai ta tuto ne shi ya aka yi da aku da ta lugwa da lafiya sai in tana wannan da cikin cikin ẹnẹ pátá kú tún jẹ́ ìdájú mi lóúnjẹ àdáwọn rẹ̀ ilẹ̀ ti pátá máa gẹ̀ẹ́jú sọ pé ó kùn mọ́ọ̀mọ̀ lókè wọ́n sí ẹgbù tàn èyí tí ẹ dáàbò ìṣẹ́ra ṣe wọ́n máa yíbo olùjẹ́ àtàgbò yẹn nílé bí ẹni bá jíjẹ wa ní ní ìlàjì tó kéré bá jẹ́ bá dé ní ìbádùn ní ìrọ̀tí gbígbà àdúgbò sádàkà ìbá jẹ́ bá dé ní ìbádùn ní ìlàjì òṣìṣẹ́ òun gbọ̀gbọ́n àjẹ ẹ̀jẹ̀ bó jẹ́ bá dùn ẹ̀ tó tẹ̀ da lọ́tọ́ ti rúgbọ́n mi musulunci ya daji ya ba da yimi azu zobe da shebu da hadisi sa sun duna alaji kan su laye bawa su ko wajen kowa ke su gina wasu da yawa su da gangani da wayina musulunci wujan ramu ya ba da yimi a ta ce ya da shi gudun to musulunci ya daji ne hadisin doro na beci da ya ba da yimi ne to idan gudun ta ya ga hannun ko kaza kaza ta ka da na gani ne fẹ́ẹ̀lì dòrò lága àjọ àǹfààní ìjọ ìjọ pàtí náà na àǹfààní ìjọ adásọ ọgbà ẹ̀yẹ́ ti jìmá ìdó ńlá yìí dúburú bá méjì ẹ̀jì jìmá ìdó ńlá yìí kápẹ̀lẹ̀ ni da ga ya ji bai wuce ga na ji babu na ya ba na nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana na ko fa an al farif wa rubu zalika da auladihi in da ga ce bai wuce ke ga ba musulunci a dukkan bi kai da da ba ne sa ku har su da fadu azakum kun gani ko ọdẹ ni ó jẹ́ ìdájí mẹ́tí náà nǹkan a ń gbádẹ́ àmẹ́jì lẹ́nà ẹ̀fọ́ jí ní ńlọ́dọ̀wọ̀ tó jẹ́ àrẹ gbá ṣíṣí kò ìdá ìmọ̀ àfẹ́gbẹ́ jù sí á ló fi jẹ́ ìwádìí dúkọ́ ìzájẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣàdé àlárùbà ثم جعلها فقد وجب الغسل وإن لم يزل kaga ni wata bin afuna wa wuri taimama in da kima ke da ya kuta da wa ya gabaci amma da ya jona duk wani litafi in da hake nan a shek ahmad al-qattan litafi ka ce ga sirriyun limnisa'i fakat in ga yake na fi litafi na su sa ciro wali nisa faka shi laji baji mun wa gba hun da wani bukatun ba ta wani wa gba wa je ti ba ni ko ce to 17 sabu timbo mini aibu na bajin da ciye ko kuma da ka gwe da zuwa ji in bi kin bai ta sallah da ta firiji guba da niwo ahadu ma zawjatuhu na nga bɛ gan a kɛbɛ de n'u jɛ mɛ yɔ tu firiji tu tu firiji yɛ sɛ kan ne a tɛ yɔrɔ tu bɔ ne y'a ta de o tɛ lu. وقال آخر لأن الجمداء تعلمت تغسيل الموت فوق سليل الموت ودنك من الكتب وفنا تتكيز دو دينيو إما أنا يو دك جوابيكو أقول لا إله إلا الله دك جوابيكو نو أتنك ba basira ba wayo ba kwakwalwa ba brain kidney babu wakala talib ko zai tashi magana asibatu na kwanu bai da sa'anin lahmar hashar wanda ya ke tuba da na wuɗe ta tsakaniyar ko na ne kashi kata ko wuɗiya yes wanda yana wajen fina in yi wuɗe ko sani da gini no kujiya بعد سيرة قال بعد ايه دي تجا انها تكلو صغف على ضم الباجورة وقال الخامس انها تنام بعد الطعام ولا تدري بعد ذلك ما حدث يقول ما حدث يقول لا لا يجي ولا لا يجي ولا لا يجي ده كفو يقول لنا عايز ده بعد كده يقول لنا دي Thank you. ngoto ngani da'un ni da'un dan ba ne ne yayi laji ne ayatu ya yayi laji shi alazizatu ya yayi miji mai miji lanci ko shi nan inna li ghurfati nawmi shughlan wa faqiha da durum oúnjẹ tún ẹlú ẹgbẹ́ bọ́ náà wọ́n tí ẹ̀jẹ̀ mọ́ wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ṣọ̀rọ̀ oúnjẹ oúnjẹ fún ìgbòho wà jìnnà wà á kírò àmàlẹ́ àná mi tó kẹ̀ṣù mi ṣe lé kàlà tààlà ẹ̀ máa fa bẹ̀jẹ̀ lẹ́sìn yóò fi ṣubú ní fatima àdà kẹ̀ṣù ọgbọ́n ní dàgbùjẹ bẹ̀síra kárí dàgbùjẹ bẹ̀síra ẹgbọ́n àfẹ́fẹ́ ìgbọ́n gaskiya wuje ne ga wannan a gida sakan wai to ma ga kila wuje ba su kuje wuje ne ga wannan a sakan wai umawa ba ne ga gunin wa da yi mota ke da shi ruwan wallahi tun mutu wallahi mutu yana yana magun a jin ta boji ta boji yanzu a wajen amma yi lullu ta ke je ya buye ya ba ta ji tunanin yoro ko? Sakawa lajina rakamin fatawa 2892 volume 19.361 da hali yanzu zai na mara zuwa zaune tumu da jari dani mutai fan bigi zai wai jamla in ba in ba wuce musulunci ne ba da yin yayi lashi gurin fiye da yake da wani lafiya ba ga jawab goje ya juri inge yi ayya namar rajulu wata zautu muta jadu da yi muta gafiye da fika ta yi wa iya mai riba da kuli mina zaune ni eh, an yi bisa wajen zura tare da sadi al'afa ɗarfa eh, na wun biyu musulunci ba mai ba da yi ni imma wakowo imma wakowa a coja ne gurin kendora da wana limara wa abu dawuda wannan sa'i ko ana yi tsarar da yallawa na kalif كنت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيته في الشهر الواحد لو يا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني عشان يجي ابن عتبه يقول لنا كده فتوانا ابنته دائما غادي تبتدي فايف وان لك فولوم 1931 رقم فتوى 6657 gama hukuncin hukuncin addini fi rajul yake gaba gina ya rubiu ya ويجي aw ya tamata bil irzai ko ga waye mawade deye ni sadi da ya tiye deye yuyi hal fi hal hadha al fi'lu harama wa makruh ba haramu ya ka makruh wa ali zama sallallahu bani la min rajul ya zawja hal taruma alai zawjatu wa yajibu tafriqu bainahuma afiduna bi hukmi dina fadakumullah ina ba magade bi halin waye ya ga da ko jibaru da ba ko kulmatu gaya ta bi shi abu kan kele jiya ji da hada ajiyar yi bai mai shiga ya ji uzu ji zauji ana musa sadi zaujeci ya yi zuru musulunci na wundi a mai ban waye bai yi nuna wala ya kauta ne zuwa so yi da sani da ni zai ce billahi ta shi tari mu doro ma ya sabi shafin zuwa volume 9362 yalar na tudayen magabar raka mai fatawa 4522 ga hanyar juzu liro jila a jami'a zaune ta hukuma wuriyana ne au ya jibu alai imanin tafira inda musulunci uje ne ba da yi a ke ba da doshi zanduwa shi gudun tuno kashi dobi ala ala tuba aje ya je a ga ya jiru ala kulli min rajul wal marati waju waju da ke zan doro to baji to zaji an ya fadda aurata wa min na so ala ru daga daga an jiyo ne illa rajul ma zai tin da goye ba da yimiya asna ya jima'a ka kuna yake bana wa mace ko shi zage ba wala aksu ko positive ko mana ko ba da ala ala da ta ci ba ngata wa conclusion ba ga kami place nan ko tufuwa shi ko wace fitila ko lawon mu ko sai gagan ko tasmiya a mojiye a faboji a kisu doji ba ta yi meji meji bifo ko within the system da ne ga ego ibachile and others ofujo ulobe after that látàwọ wo fún wàdébí ìmága lóru fún ìmá fún àjẹbá kó àmá pátá náà ọgá ọgá èdè àti ẹyẹ ẹgbẹ ẹyẹ ẹgbẹ náà ẹyẹ ẹgbẹ kí ẹyẹ ẹyẹ ẹgbẹ ẹyẹ ẹgbẹ náà ẹgbẹ ẹgbẹ annabi sallallahu alaihi wasallam ga na Aisha na na Aisha ga annabi ga azu fushi ne ta kawo madu fushi ne sai annabi ga tuda da wake tsano ga wa ga ga mi shi eh anabi ga anabi da yana shi a ta ga ga ji ne ko ji busha ne ne ke wato ga ga ni kudi da yasu ne ji ne kanga ne ji fusha ina na kaga na na ta fusha amma ga ta ga ga ni kudi ga ga ga ni kudi da ne tani muhammad ne kanga waji fusha ga ta ga waji kudi ga ne fushi na na ta ga ni ga ya ne biye biye ne na na ke nuna na rubi ko duka ne ko wani yana nufi ga mina alamu yin yi wani ha sannan tsaura ce ne a shawa ne ga iya gangan turo ba ce ne inda jimloti a ṣe ìdọ́gbọ́n ní ugbò wọn yé dé fún ìwé tó yẹ àmọ́ ìgbà jí ló ti wọ́n ṣe ń sa wọn kàdé ń gún gègé gbẹ̀yìn fún ọ. wọ́n sí ẹ̀ gútù àbàtì sínú ẹ̀ ń yí títí ìgbàjú mẹ́ ń yí títí ẹgbẹ́ náà wọ̀ láàrin ìgbàjú á mẹ́ ń yí títí ẹ̀ bá fẹ́ òun tó bójú pátá wà ṣíra a? ní ẹ̀dánilọ́wọ́ ẹ̀dá gidi àwọn ọmọ ẹ̀gidi ní àníwọ̀ ìjọ òzùrà àti àníwọ̀ ọmọ sálìmà kò ṣe ẹ̀dá ẹ̀gidi da abu talha khadija rọ́bì anha jibril bẹ́ bá àlebi a àlebi khadija ẹ̀dẹ́ àwọn dẹ́nẹ́ bẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀gidi mọ́ dẹ́gbọ́ bẹ́ẹ̀ da dẹ̀tọ̀ ní wọn ńgá bẹ́ bá ọ̀gá ke ṣe sallama. sálẹ̀mù bílẹ̀ ẹ̀gidi biya àwọn khadija khadija lẹ́yìn tí lábẹ́ bá àlebi na, náà mẹ́láka jibril ṣe gẹ́gẹ́ yúgbó gẹ́gẹ́ àlebi fatima ko ne ya ni sa sallam ga ne da gon wala ko ne no be niki da ni sai na yi mun da ya ci yi na ani go fu da tasbihu ko da ne mu ba kullo na na aisha radiyallahu anha ko sai da niki ya ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zainab bint jahsh wa ni sai ta juz ne ya kin da da ne wa ni sai ku ka ya ni sallallahu alaihi wa wa na yi min da kini ne a nabi jan wuje yi to kile ga yi tinan masarar mu ga yana jujuji ko to kila ga ga da laya nabi ka tana na shi na na kila da na shi kila ya go to ki da go ya kwaro yin ta ya ya fa ya fa eh, yi zuciya a dis eh. ne yi, ce mai da dole da yi ba wanda yana nufi ga ebe eh, ga yi ni ni su walau ka ni ta lantar nur kan wadda eh nan ce ka tuwa ni da nan ce ka go ɗan yiki a shayi na ɗan yiki mana gaba gina ti ni banu israila na wa ci gbe la be ba wa la ba la da inu inu lu guna ji me la guna jo inu la da ni ti no o wajen o je ni ti o ni ti je ya ni ja be ba ni ibn kalima al-albani shankiti usaimin fozan ba ta man na ja ga wajibi ne ga jajen gici ne ta buga wato ta ga to ti ga ila je je gici ya ba wa ne maza bai na azumi ya ga na da nazari ya ta fi sabi lai ina lokin ina lokin da mu amma bil ma'ruf in ga ji ni olu ju je da wiki da guba ne ta ci ci ke ruju da lokaci da wiki da guta ne ni ci gani ruju na un present ya bule baga jin ga fa mene ni ne ne sai da ji ke jo ne ne ji da bula jin ni haka ko mo ruju e bulu tara be yi ke step ru. wọ́n mọ òun lẹ́yìn títí otu ne bá dé ṣáájú lùgbà ọ̀gẹ̀ ìyá lẹ́nìjẹ́ náà jí yóò lè ní tí ó làjú fẹ́ràn kuma tó yóò wà tó yẹ fẹ́ni wọ̀nyí lẹ́yìn òun lẹ́yìn tí ó jí lọ́pítà tó tẹ̀jú lọ wípé nínú àlàámù yóò wà wù àmọ́ bá yìí ló ṣe pé ìdúgbà tó ti dá wọn ni yọ́nù tó bá yìí ló ṣe yẹ jí wani wọ́n àmì ní ṣọ̀wọ́n jẹ́ ọ́ngá bẹ́ẹ̀ jí sáfù ní ìdíje ńgbó wọ́n á sì ń jẹ́ sẹ́yìn tìjú lùgbà wọ́n àjẹlẹ́kẹ́ nìyẹn wọ́n yi ní ìrìn àní. sọ́kù bàtí nínú ẹni ìdàjí nínú ẹni tí èjì pàrọ̀ ọgùn ha yìí nínú ọgá ẹ̀gẹ́ ìdàjí ló ti yìí wọn ló tó yìí ti jí ìdàjí ìdàjí ọgá àjò kó tó ẹni tí ọgbà nígbà yìí gàgàgà àmọ́ ọgá àjì yé wọn àkọ́ méjì gẹ̀ ní ti nà máa. wanda haka zafin nan wadda kuma ba gidi a shafon nun ga cin da ce wata ga ah malamai ta zan yi cin da kusa ruwan malam wallahi wani babba a cikin da ga ruwa shi ke ne a shafon nun gudu muhamman wa gida aka yi kai sai kawai da ta yi da shi yi don wa makon nan zai mu gafa eh ina jumen ni ti gore saboda ya da ni ai buye ayoyo ngoto ne jayo ne genje ni ai buga gare ni ne jayo ne kai na in ina ni baka mulwa ka ta to mulwa unga ce ba bebe shi yes wa le go ga go ga ji ni wa de ba sura ke ne juji ne ko kwa yes

yes ba ne ga ugo yi zage na je daga suna ga nashi in zage un gaje ma je yi ma ya jaka ba in ma su mubita in ma amala ka ta kuma wuju da gwana in zage ga in zage ga ya juwe in mala na wuta je shi ita ga ta je za su famu òtítí ya kùrù tó lẹ́dùn nda gbọ̀ká òṣè ìdá wútú nda guba. ní ẹ̀ta ti kí ó tiẹ̀ lọ́gbọ̀ tó jọba tí wọ́n ń jẹ́ ẹ̀dẹ̀ká ti dájú kókó àfẹ́wà àlẹ́gẹ̀ inú kò ní gbá lóhùn gbégbé ìlà òun láì lànà ìṣèlú tí àwọn òtún lẹ́yìn tuntun wá ní. bébé ní ẹtí èlé àlẹ́ ìfáàlẹ́ ìlàjẹ lùdánù lé àlẹ́ ìfọ́sọ́ tí èdè tẹkinikálì ti lé káyìn ìlàjẹ ní ìlú à ẹ̀kú bàgà á roga azali fa wuce illa bu ba gata mu na yi in kake illa wa ne mai in mai gaskiya in da ne da ban mai nan ci gani kan wallahi tallahi sai ka ta yes sai gogo mai wuri kudo ko pátá wò dídé dú tó fried rice tó jẹ́ tó jọ jọlọ fúnlójú jọlọ fara tó wà tó lójú wáyé tánú àbọ̀ ọdún wẹ́ẹ̀kì ǹdẹ́ ìjọ ìgbà òun méjì kan ọ̀hún lójú bó ojú làdó gbogbo dé sùn wọn. ẹgbẹ́ mi yí tó lé láwọn ohun tó ní kí ní ìlàjẹ̀ láàjẹ̀ bóyá ìlàjẹ̀ láàjẹ̀ bóyá nígbà tí mo ṣe wọ́n tí ó bẹ̀rẹ̀ gba ẹ̀ńdà jí méjì ìdẹ́gbẹ́ tí ó wà á dé gba ẹ̀ńdà jí méjì ìdẹ́gbẹ́ ẹ̀ńdà jí méjì ìdẹ́gbẹ́ yẹ̀gbọ́n ẹ̀dà yìí lè fi dé sí o ìdè màjí oúnjẹ màjí ìdè sẹ́sẹ̀ oúnjẹ màjí ṣubú wà tẹ̀wọ́ ní ètò fún wa òun jẹ́ káàkiri ńlá kú bèṣù báwọn tí kẹ́ẹ́ ní ti jẹun láàmú sí o. wàlẹ́ yẹ tẹkinikali tiẹ̀ náà gbèrè ẹ̀dà yìí lè fi wọ́n yìí ní wọ́n sí ẹ̀wùtò àbàtì ẹ̀wùtò táàkì àgbòrògbòrò nípa nípa bẹ̀ẹ̀ ابن أبي شيبة المصنف فولوم 3 بيج 462 كتاب النكاح باب ما باب ما يكره المرأة ما تهوى من ما تهوى من الرجال حدثنا حدثنا أبو بكر قال قال هدفنا وسوى هشام عن أبي قال قال عمر لا تكره فتياتكم على الزمين من الرجال إيه قال لا دين لا جيج ده وهذا قد من تبني باجي على ده أقول له وجههم فإنه قلنا يسببنا من ذلك ما فيه زول كان إنه وتوى هذا إذا جينا وقع وأنه إذا وعي تفنى àti àìlẹ̀ yóò ga iba gbé pàgì náà gbá ìbá òun náà ìdí ọ. ìlà tó sọ làwà ń yẹ ẹ̀hẹ́n àṣọwà àlẹ́ gan-an gbèsè èyí fún ṣúfì bú ẹ̀kọ́ tó mo fún ṣúfì àmọ́ mo sì yé yín gan kílà ẹgbẹ́ ni ojú ojú nípa ajé ló ní ètò náà àti ṣìkì kan dúró ní ẹ̀sìn àmọ́ ẹ̀yìn ní olùtúpá ti rẹ̀ lónìí àti ọ̀ṣẹ́ tẹ ewúrò nígbà. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحليب في أمتي dinariya ganyen da alhariri suri ke nula da halayya in da gina lumawi da huri ma la zukuriya mula jaramu ya ba jaji a shek muhammadu nasiru di al'albani karshe su mai gada bu gifafo nan kula ba su da fiye in da jihadin zagun muhallaka ma gaskiya masala wuce kemini guda ya ga wuce da nazari da bukwai zagi da zinariya gold iya wuce so silver kílò da àǹkàkà lẹ́yìn góòlù gbò yìí kẹrin tuntun ìpáta sọ fún ìbá al tó dàwọn ẹnikẹ́ni ìwà àlìmá mọ́mù jẹ́ àlìmá mọ́mù sáà àlìmá mọ́mù gọ́sọ̀ yóò Kini ìjà ní oṣù ìṣẹ́ àbín rẹ́kàn náà àdísì tó náà kí ni ṣe wọn tí ìdẹ́ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لي أحدكم شعر فليكرمه كان يأتي وشوتي وشوتي شيء وشوتي هذا ونوري كانوا كانوا شيء fẹ́ẹ̀lú ti káwà àti wà fẹ́ẹ̀lú ti àgbágbá ní ìdáhùn síta tuntun bá bọ̀ ṣì kọ́wọ̀ yìí tí ìdí àjò àgbẹ̀rẹ̀ fúnra náà nílé lọ. nàìjíríà tẹ̀wọ́ wa bú dáhùn lọ kánà ní ìsọ̀rẹ̀. jáàbù ibn abdullah راجع ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم غير تخطى شعره فاقلمه وقال يجي تي تي وتي تي mana na sai dun wanda wani yana nufi ga kamsin mai shi da yake na ɗaya gusu da mini ya fitira bundunu sai ni baya ko ɗaya ilu kwanta ta felu felu felu na ya ko ɗanye kafa felu maya ko da almazma wani yan kuma ne da yana yi su ka kirkin ga lani su a sanin za su jima za su yi waje yi to yayi yoji wata sura da zai sai ta za su ka kika ku ba ji na kima tibi na kuma da sai mu je so wa ga jamu sai je kala ba kondoro amma yi ni zugu kwashi yayi ina ta ba ji shi ba zan gure da ji in ga dole ne ga lafiya kaga da ta confirm annabi bai idza qadima ahadukum laylan fala yati yanna ahlahu laylan zando ga da shi ne shi ne kuma da ku ko yi ne shi ma in wannan wala ti yo da yawa shi ne wannan kashi in da shiruji ila bu taju kashi ila minu prepare uhu amma ba ne jige da ni su pani su minu da pa da ko won awon ti won awon ni ya kuma awon injin ga la la ko ya ma ja ko alatin ala so ki a mutun da rabin meji da ganin fane ne gaba da ngo ne da ginde ci da ci meje zuwa gaskiya gaskiya ni da ginde ci meje zuwa ne ne da shi ne da shi al meji ẹ̀jẹ̀ká ìdí ẹ̀gbẹ́ náà ní pátá sọ fún méje sọ̀rọ̀ láti ọ̀tọ̀ tó tẹ́kìnì jẹ́ alẹ́ ìgbéyàwó aláfọ̀ èyí ó ko ẹja èdè ẹ̀gbọ́n á ní ẹ̀dùn tábìlì ẹ̀gbọ́n á ní ẹ̀dùn àti èdè èdè ẹ̀gbọ́n lè yẹ èdè káyì ìgbò ní wọn kọ́ ọ̀tẹ́ mú jọ èdè èdè díẹ̀ táwọn àti àti àdédé wu wàá wùjú wa ní ẹ̀jú òhìn wà lé ngúngú ju bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá dá àpèṣe ìlà yìí mẹ́tí jẹ́ ìmọ̀tí ìwọ̀n dáa ìmọ̀tíṣà àti àbàlẹ̀ títì àmọ́ ẹgbẹ́ kẹta náà ló lánàá ti ìdọ́gbọ́ káyà àwọn ìyá ìsinjú da kí ni ti lè mọ́tò wọ́n yé wọ́n mẹ́sí jíjẹ rí an ne fawo kacha ga awaya rufuta ga yaje kafu an ne fawo kan jima an ne fawo ini wale wagu na wuzu an wada wallahi buga da gaskiya bi zai billahi me jinna wuri tarja yawa ji bawo ba amma yi ne shi ta to ko mu ne ne ga ga mu na mu ga ko da lan da ce da ta gobe da lan gobe ya mu kun kuma yana jin suna biki yes kata biki ne zai lada zaune kata biki ga Allah kuma ga Allah kuma ya ne ga wujoyi ne yana jin suna biki bayan ya yi lọ ṣé ìwà tùlàrí náà wà jẹ àǹfààní jẹ ẹgbẹ́ tó ń ṣe gbá tó lójú daga ga shaki du ki da koda wo ne ata to koda to la yime to mo koda ta wa to koda ne yimo golu o a be le k'a ta ji boku da haka bane ga ne ge ne yula ti ge ja eni ni malaki bu eni ni guke guke ke mo ato tano dashi safu lalli ji dane ko safu ya ti ono to gold meje lado koro no gele dalika de tongo yi pata ne yo ngo ga di de de ne yi o mege jani so fune pata ku ku bo ya yin pore ni de wa pa ni pa fune ne ga mi awo shi ko alo shi ko alo sun ne yi ko alo fo shi ba no ti ga yi ni eh ni ja ta da pa ni pa u ba wo wa se e ku ta ni ti ga ti ko ti ti o la ju fu du wa ni mi pe ẹgbẹ́ ne yi, ni mi ndomi mọ́tò sọ́rọ́ yìí شهد الله وأنه لا إله إلا هو الملائكة والإلم قائمين بالقسط تسجد جلسة وعدوه ساجدة في نعطيه تسجد ملائكة المجد زي مجد من المجد إلمي وين أنا أتوى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد الله به خيرا فجيه في الدين طبعا على خير نوع فهمت يا الدين anabi ga yin nama duniya da ba a tinafa ok ni gaza guni wato wulaƙi da ya juyi na wani mazi shi da wuce ya zaɓa faru ta yi ilimi mai yiwu ilimi na wala wuza shi yan wannan ma wala guni wala ta don jijira ba ni ga daidai fana ga ijoro na izai ilimi na guni ko ne zai ba ci wujewa amma wuje ilimi ne wata ya goya da tuni na zakaga ganin ya lore amma ilimi ne wajen da tuni ilimi ne mai kila shi a nufin da ya ba su motsa ba ba shi ne da zawo samun labarin ne a dogon ne an ilimi ẹgbẹ́ ìtàkì wíì wújẹ́ ìdì ni àmà wújẹ́ ó òfin ẹ̀jú sọ́dá rẹ̀ sọ́dá rẹ̀ sọ́dá ètò mọ́lẹ́kì gbàgbà bí àpọ̀tò ìrìnà bí ìbànúwá ìdàdédé ìṣòro 也有什么这个我也是要不知道，你这个我做大了如何呀？做大了如何呀？做几个人那个肯定我们大哥都把那牛马牛给做了，那也几里那就。说老几没干呢，老不老不把我老不把我说老不把我我我我我老不把他给我输，我不把我我给你老几，我就忘记，俺们把你老几呢？ ìgbà tí tábìlì ń bọ̀ ń gbàgbà aláwọ̀ tí ìyá yìí kò mọ̀kúra ló bá kò mọ̀kúra ló ti di kò gbà àlìsí ẹ kò gbẹ fíjú ẹ kò gbẹ òṣùlù ẹ kò gbẹ láàrọ̀ sí ẹ gbogbo ìjà ẹ láwùjọ jẹ gbogbo tí nípa tó gbẹ àbábọ̀ ẹ bàbá ẹnu. ṣé a ti ń sọ wùdé a ti yẹ ìbáwùn gbé kẹlẹ ẹni sẹ́ẹ̀dì ẹ̀jì náà wùdé òmù ká òmù gbá ẹ̀jú àgbẹ̀lógbó ní sùkúù kó. sai ji zayi wato gogo biya wannan misali ne layo shegu ya tu makanta wasiya na a na dana ga ji kaza ga ji kaza ba ji kaza ji kaza ji kaza ji kaza ba ta cewa rajo katu amma waji katu min ne me kuru di problem na mazo ba ni me fi sai ni ne layi da gina ina asbabu ne layi ba ta hazo ne ya wuce mai taba kafin zai da dariya ne ko ni ya asbabu je ya ji da kan ina jiki kafin to ba gina ga ga wa wani wa wa wa wani wuce kafin kuma ba mu mata wa kan gale ta kawai suna da aka yi zanen shi bayi inda a wani gajiya ga wani wuce gane wa wuce gane masu wuce gane a kan gane kin na zane dai zane ci ciki ci kafe ta kafe ne umar jani ya wani mutu kanin baya kan waye ne sun ne shi sun bai cikin gowaji da tantolo da ke wuce da cibiyo da tsangi da ya sa yi sadau kan wa dogon ne malama ka ne malama ka ne ba ka ne ba ka ne kaga kamar jidiyar da dogon gowaji kafin ni dokun zai yi zaki mai yaji kafin tashi ya zo makaranta amma ya jiga ya jiga ne wa kuma sun mai wulajin mai jikin ya ya ji na wata tace hagu tace hagu to wata yato da kuke ji secondary school ne to wata yato da ndoro school da yato ya ci bai na hawa bai na la da kuke ji secondary school ne mai wasu su zari na da bisa wadu je ba ita ne yi na yan da ci yau yi yake ta jo to goto cho kai ma a gano shi ke nan yi ja ma zai yi dai mutum da su zuzu shi ke nan ẹgbogbo dai ta ndo dudu jikiyar dudu jikatu Wa ma lára ci gbà wọ́n mọ́ àrùsá domin turanci ba don ba kuranu wa a ta ba za a biyu ta wani ne da rako wani ne wa bayan yau ganci na zuku e ah. ba ke majima Oúnjẹ àtà, oúnjẹ oúnjẹ gbájú gẹ́gán ní. Ẹ ti gábẹ́ ti gẹ́gẹ́ ti gbogbo ẹja ábẹ́dà mẹ́kàtà lórí iye láìlà àṣánà mẹ́kàtúndà. Wọ́n àgbẹ̀dẹ̀ ẹ̀ ní àìsàn ìsìnkú ẹ̀nà mọ́ta tó bá káàmù sẹ́gbà tó ní wàá ti fi tó ń gbàjà. ó ní àtà ila inda su ma shi shi be la shi wai da makanta gidi wai da makanta shi wai da makanta lokaci ko zo da makanta wace ne lokaci ya jiwa gaskiya ne ko je da san ila inda ta ce shi ga gaskiya mu fata su zo wai dole eh dan wa sai lalla kan doro adiya adiya mana tafizu kan wala ɗan wala tafizu ji mu ne bai tafi da wallahi ti da balai ji boko fi ne wa le zaye bi wọn wani bi class wọn lo ah tuni can shi ne wa le zaye eji exam inda an bai bi ma da exam kari nga medino ma da be jam kai so ta ti ko agugo guni je exam zo before you say exam me kin da ni to gwa jibo before i get before to gora ba ko guni so ma gi so na ji paper na ngu makanta ni da wakati wakaboko ene ne wazere da ka kunu ke ne.